Babu shakka wannan shine karo na tara cikin karawa goma da Masar ta doke Ivory Coast a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Fitaccen ɗan wasan Masar Muhammad Salane ne ya zura ƙwallon ƙarshe da ya baiwa ƙasar shi damar zuwa zagaye na gaba a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Karo na uku kenan da giwayen Ivory Coast suke rashin nasara a bugun fanarti da Masar bayan wasan ƙarshe na shekara ta 2006 da kuma na kusa da na ƙarshe a 1998 wasan da aka yi tsakanin mali da equatorial guinea shi ma ya kasance cikin shakku har ƙarshen lokacin ƙa'ida ƙasashen biyu suna kunnen doki banza da banza a ƙarshe equatorial guinea ta yi nasara a bugun fenalti a shida da biyar da haka ne equatorial guinea za ta fafata da senegal a wasan kwata final ranar lahadi mai zuwa a yayin da masar kuma za ta kara da morocco dukkanin wasanni in a yawun da za a buga kafin wa'annan wasanni za a kara ranar asabar a garwa tsakanin burkina faso da tunisia haka kuma kamaru mai saukan baki za ta fafata da gambia a birnin duwala zakari ramzi mai hasashe ne kan kwallon kafa ga tasa fahimtar kan wasanni da suka gabata ita muhammad bashir ladan wannan wasa da aka yi na zagaye na biyu a gaskiya da akwai wasu wasanni da suka faranta mini rai wadda na ji daɗin wannan wato waɗannan wasa musamman ma a tsakanin ƙasar kamaru da comoros eh, duk da cewa dai ita wannan shi'umar cuta ta zo ta ƙasara tsarin da ita comoros ta yi baya ga kuma da akwai wasan da gaskiya ya ja hankali na sosai sosai musamman ma wasan da aka yi tsakanin ƙasar africos da ƙasar masar wato wannan kasashe gwarzaye ne zakaru ne a kasashen afirka koya kake ganin kwata final kuma za ta kasance eh to muhammad bashir ladan eh, a gani na kasashe eh, da za su tsallaka zuwa zagaye na gaba wato eh, semi final kenan ko kuma rance wasa gam da na karshe Eh, idan ka duba wasan da za a yi tsakanin tunisia da ainihin burkina faso da ni ganin tunisia eh, za ta shige za ta yi nasara kan burkina faso haka ma nake ganin nasarar in kasar senegal eh, kuma idan ka duba wasan kamaru da gambia lalle kuwa kamaru mai yiwuwa ne ta shige amma sai ta yi tsantsan saboda ainihin kasar gambia yadda take wasa Eh, kowa ya gani eh, kasar gamiya duk da cewa dai karon farko take zuwa wannan eh, gasa na cin kofin nahiyar afirka za a buga wasan kusa da na ƙarshe ne a ranakun biyu da uku ga watan Fabrairu inda za a yi wasan ƙarshe kuma a ranar shida ga watan Fabrairu. Muhammad Bashir Ladan na BOA Hausa daga Yawunde a ƙasar Kamaru.